Eh, a Agadas kofa ce ta bi a wuce kasashen larabawa da farko nan kuma a wuce kasashen turai. Shi yasa 'yan shekarun nan biyar ake fuskantar bunƙasar wannan lamari na bakin habre da ke haddasa matsaloli da dama. Shin Agadas na iya sa birki ga wannan lamari? Magana ce da hankula suka karkata gare ta ake sanya garin Agadas a cikin haddasa lamarin. Da dadewa Agadas ta kasance garin in ya da zango a wuce hanya ce da ake bi a wuce ba yanki bane mai haddasa tsarin ɗaukar tafiyar tabara ko ƙasa wadda a nan ne ake tashi a shiryar da wannan balagoran tabara dukkansu zuwa ne suke su ya da zango a gadas kanin su wuce su ne suka kawo matsalolin har aka yaba ma garin na agadas suka kuma haddasa matsaloli a ƙasashen na turai yanzu kuma turai suna yaba ma garin agadas wannan matsalolin shi wannan lamari al'amari ne mai mai shigar da kuɗi sosai bayan dushewar lamarin yawon buɗe ido al'amarin da ya yi suna ya bayyana albarkatu tewa na yanki bayan dushewar yawon buɗe ido ya yi saura sai wanga lamari na tafiyar ta baraɗi yau ya zama abun ban tsoro abun da ke tayar da hankula yanzu ana son a shimfiɗa ma agadas wannan lamari a'a ba za mu yarda ba ba wani matakin da muka girka a kai da mu za mu ɗauka na musamman ga matsayinmu na ƙaramar hukuma muna fuskantar matsaloli dangance da matakan da ƙasa ta ɗauka a kai saboda haka muna buƙatar a girka halaye na mafuta masu kawo muna sauƙi ga matsalolin da ke tausar mu dole ne mu bi dokokin ƙasa muna cikin shimfiɗar yankin da ake cema shimfiɗar ƙasashen sai da yawo duk 'yan tabara ɗin nan mafi su 'yan ƙasashen sai ne ban ce ba ala tilas lamarin na fasa kwabrin bakin haure na tabara shine babbar matsalar a'a shigar baki a gari yana kawo shigar kuɗi shigar kuɗi na kawo tallafi ga tattalin arzikin ƙasa shine ai yake karfafa ma tattalin arzikin agadas shi yasa 'yan jami'a suka mai da hankali ga maganar don agadas ta samu amfano ga abin da zai kasance mata auni ga bunƙasa